الحمد لله الذي أمر بالإحسان وجعله من مراتب الدين ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى وتبرموا أنبوء تدعب مع الله الذي أعد للمحسنين إحسانا wanda ya tanadar wa masu kyautatawa wata kyautatawa ta musamman da za a min rabbika ata an hisaba sakamako ne daga wajen ubangijinka amma ba baiwa ce da ake wadda ta dace da hisabi sai ka aikata mai kyau sai ka samu tanadin Allah subhanahu Ta'ala, da ya ma yema na masu aikata mai kyau talati da ƙarin aminci alamun ja'adun hudawa huda wa dinin haqqi bashiran wa nazira a bisa wanda ya zo da shari'a da addinin gaskiya yana mai bishara da aljanna yana mai gargadi da wuta ga wanda ya saba masa wa ala alihi wa ashabihi haka da iyalansa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa baki daya har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka bayin Allah ittaqullaha wa tafakkaru am ayyam ku ji tsoron Allah bayan kun ji tsoron Allah ku yi tunani akan saurin wucewar kwanaki din nan yadda suke tafiya daga sati sai mako daga mako an yi wata daga wata shekara ta kare ku ji tsoron Allah ku kalli yadda kwanakin nan suke tafiya lafin layli wan nahar da sassaɓawar dare da yini wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun ku aikata alkhairi dan ku rabauta da wucewar kwanakin domin idan ba haka ba za a tadda ba daidai ba wa bada an usikum wa nafsi bi taqwallah bayan na muku wasici da ni kaina da jin tsoron Allah mai girma lura da kusantowar ramadana saboda idibarin laili wa tiyanun nahar dare ya juya baya yini ya zo bita kadir aziz alim da kaddarawar al-aziz mabuwayi gagara koyo wanda wani abu baya gagararsa al-alimu matan da abin da ke gudana takunu al in insha Allah yau hudubar mu za ta kasance haular zadi wal ihsan akan abin da ya shafi guziri kuma babban guziri na tafiya lafira da kyautata wa mutane li'annahu la khaira ba'da al-iman illa al-baqiyatus salihat domin babu wani alkhairi bayan kasancewarka mai imani to kuma sai ayyuka nagartattu su ne cika makin imaninka su ne cika makin ka bayan imani aikinka na kwarai ko aljanna mun sha faɗa kafin a baka sai an gabatar da waɗannan biyu innal ladina amanu wa amilus salihati alabai shi kaji ƙura'ani ya ce ula'ika hum hairul bariya amma sai da aka gabatar da amanu wa amilu salihati lallazi na amanu wa amilu salihati falahum ajarun ghairu mamnun su suke da ladan da ba za a tauye musu ba Ƙarshe ma dai abinda ka karanta ɗazun nan in innal ladzina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula su suke da aljannar firdausi a matsayin garar baku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaka yi aiki in zaka yi aiki dan neman aljanna to yi aikin da zai kai ka firdausi ce in ka je firdausi ka je cibiyar ka je gindin maganin ka je mabubbugar alkairan da suke zuwa sauran aljannatai daga firdausi suke tasowa don kai aikin da ya kai ka firdausi ka kurewa aljanna sama da firdausi sai wasila an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ne wasila yace manzilatin fil janna la tambagi illa li abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa wasila wani matsayi ne a aljanna baya dacewa ga kowa sai ga wani bawa ɗaya takkasin bayan Allah sai ce kuma ina fata in zamani ne wannan bawa saboda haka in ka ji an bada aljanna to sai imani da aiki ya gabata to bayan imaninka babu wani abu da ya wucewa kyawawan ayyukanka Allahumma ja'alna minal muhsinina Allah ka sa mu cikin masu kyautata aiki ma'asharal muslimin ya ku taron musulmai fa ma'lumun ladaykum anna mawa'iz az-zaman ablagu min mawa'iz al-insani fasihun lisan wa'azin zamani yau da gobe da bahaushe yace ai duniya makaranta ce yau da gobe da bahaushe yake ta ishe ka riga da wando to ai mawa’izin zaman wa'azin zamani kika ce abulagu ya fi isar da sako sama da wa'azin mutum mai fasahar harshe inda zaka lura da yau da gobe duniya makaranta ce amma ba kowa yake gane haka ba illa al sai wato masu hankali Allah ka sa mu cikinsu, su wa annahu laysa hunaka shay'un kuma kun san cewa babu wani abu fil hayati ya dumu wanda yake a rayuwa yake abin kuma yake dawwama bal wa kullu shay dukkanin wani abu da ka sani ya zulu zai gushe fa zamanu ya muru zamani ma wucewa yake yi wa ya tarku tarika wal akhbara sai ba tarihi da labarai amma zamanin ya wuce wannan su ya mutuna mutane mutuwa suke wa ya tarku al warasata wal ahibba'a sai su bar magada da masoya fa yarji'una ila Allah maulahum alhaq sai su koma ma Allah subhanahu wata'ala majibincin al'amarin su na gaskiya duk wanda ya jibince su anan ba na gaskiya bane ko su suka jibince shi in sun bar Allah to sun bar na gaskiya din yasa duk wanda zaka jibinta ka jibince shi dan Allah ka so shi dan Allah ko ka ki shi dan Allah yau yanzu Allah ne yake maka jagoranci da addinin sa kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a ƙarshen suratul qasas wala tad'u ma Allah ilahan akhara kada ka yadda ka kira wani Allah ka haɗa shi da Allah wata wajen ibadarka la ilaha illa huwa ai babu abun bauta mawa bisa tantanta sai shi Allah subhanahu wata'ala kuma kullu shay'in halikun duk abin da ka sani sai ya zama babu shi sai ya halaka illa wajaha ba abin da zai tabbata shine zatin Allah mai girma da daukaka lahu lahul hukmu wa ilayhi turja'un dukkanin hukunci nasa ne ko ka bi ko baka bi ba kuma komawa gare shi ko ka so ko baka so ba inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum za su dawo kuma za mu musu hisabi wa qala aidan Allah madaukakin sarki ya kuma faɗa yace yawma nadawi samaa ka sayyi sijjili lil kutub akwai ranar da zamu nannade wannan saman da kake ganin ta kamar yadda ake nannade takarda sai ce kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu kamar yadda muka fara farkon halitta to haka zamu mayar da ita ko ka ɗauka adam ɗin da babu shi to haka za a koma babu ko kai kanka ai da babu kai shekara nawa kai a duniya kafin ka zo ba kuma nawa ne suka bar duniyar a gabanka ka zo ka tadda wasu aka baka labarin wasu wasu suka tafi a gabanka shikenan kuma kai sai ka dawwama kama bada ana awwala kalkin nu'iduhu Allah ce kamar da muka fara halittar haka zamu mayar da ita ba magana bace ta wasa sai ce wa'adan alaina wani irin alƙawari ne ya zo da shi na kira na musamman kuma ya ce alaina da muka wa kanmu wajabtinsa Allah ya ce wa'adan la la yukullifu wani al-mi'ad in Allah ya alƙawari baya saba alƙawari ya ce wa'adan alaina sannan sai yazo da wasu mu'akkadat qali yace inna kunna fa'ilina mu in mun ce zamu yi abu an gama eh kawai kamar wa lokaci in ba kai ka kai lokacin in ba kai lokacin ba sai bayan ba kai ayi amma in dai Allah ya ce zai yi to ya ce wa'adan alaina inna kunna fa'ilina suratul anbiya to fa nafakur ruh ko rai da aka yi lil ahya'i ga masu rayuwa wa mururul ayyam da tafiyar kwanaki liman kutiba lahumul hayatu zamanan ga wanda ma an rubuta musu rayuwa ta wani lokaci ko mun tsawansa ko mun gajartar sa qabla al-wusuli ila ajalihim kafin su kai ga ajalin kuma a azamul imtihan wa'annan bi sune manyan jarabawa da aka yi maka da ba hura maka rai ba dama ba kai ba zancen ka da aka hura maka randa ka yi wa duniya shiga shantin kadan gare radda ka zo ka yi tazarce ko tun kafin ka balaga ka wuce to ba ka da matsala to amma ka ga hura ran da kuma ba da tsawon rayuwa da aka yi su ne manyan jarabawa guda biyu akan ɗan adam lakin na hukadarun wani hannu abidu sai dai hakan kaddara ce kuma mu bayi ne fala alaina illa an na kuna ala hazarin yanzu ba kawai wani abu da yake isa mu yake kanmu sai mu zama abin ta taka tsantsan wa nabtanima fursatana mu amfani damar da muke da ita qabala itiyanil ladhi la budda minhu kafin abin da ba makawa ya zo sai ya zo ko yace tazawwad lil ladhi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadin to zaka mu amfani wato damar da muke da ita tun kafin abin da ba ya zo ya zo Allah mai girma da ɗaukaka yana faɗa ya ahal yamen ga mutanen yamen kai walin nasi umuman bayan kuma da mutane ga mutane baki ɗaya ya ce alhajju ashirin ma'alumat ayyukan hajji aikin hajji ana yin su ne a wasu kwanaki ko a wasu watanni da aka san su da ake niyya a cikin su har a kai ga kuma zulhajji a yi aikin hajji su ashhurun ma'alumat ne faman fi hinnal alhajja to duk wanda a cikin wannan watannin Allah ya wajabta masa aikin hajji ya samu damar kuma yin aikin hajji to ya sani fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji ba a rafasu ba a fusuku kwarkwasa fita daga yau Allah madaukakin sarki biyayya shine fasikanci jayayya rigima babu a aikin hajji duba a wannan sannan wa ma tafa'alu min khairin duk wani abu da za ku aikata na aikin alkhairi ya alamuhullah Allah maɗaukacin sarki ya san shi kaji da farko na ce Allah yana gaya wa mutanen yamen da kuma dukkanin mutane wato abin da ya faru a tarihi mutanen yamen ne in za su taho aikin hajji sai su taho hannu rabba na babu komai takamar su ce su Allah ne Allah zai ciyar da su ya shayar da su idan suka zo aikin hajjin kuma bitali a ƙarshe sai ya zama ya takaffafu funan nasa suna roƙa a wajen mutane to shine Allah subhanahu wata'ala ke ce to ku sani alhajju ashhurun ma'lumat aikin hajji nan ba rana ɗaya ba ake cewa fito yau za a yi watanni ne ga ake yin niyyarsu a cikin su ta tuwa nan lokacin bai ishe ka sayinin ba bai ishe ka kai sanadi ba dama an ce limanin sada ilaihi sabila ga wanda ya sami iko duk wannan bai maka ba kawai sai ka sawa ka sai Allah ne zai ciyar da kai shayar da kai shine sai ku sani watanni ne wanda suke sanannu duk wanda aka wajabta masa aikin hajji bai kiyaye da wa'incan abubuwa sannan babu wani abu da za ku aikata na alkhairi face Allah subhanahu wata'ala yana sanar da wannan aikin da kuka aikata sai ce wata zawwadu amma dai kar ku tawo hannu rabbana ku guzuri na abin da zai kai ku ya dawo da ku ba tare da kun dogara da wasu ba to bayan yanzu an gaya musu guzuri maddi na abin da za a ci a sha na rayuwa shi Allah kuma ya kara musu da babban guzurin da yafi wannan rayuwar yafi na wannan rayuwar ita wannan rayuwar ko da wahala ka ta in san ta yi kyau magana ta kare babbar matsalar nan ta ɓaci can ta ɓaci to kai me riba shine bayan ya ce wa tazawwadu sai ce amma fa inna khayra zat ku sani mafi alkhairun guziri a hanyar ka ta tafiya lahira a takawa shine tsoron Allah sai ce wattaqun ku faji tsoron Allah ku kiyaye ni ya ulul albab ya ma abota hankula ibadallah bayan Allah fa alal abdi an yaf'ala nafsahu to wajibin da yake kan bawa ya tambayi kansa ma za kaddama wa akkar wai me ya gabatar a rayuwarsa da ta gabata me ya bai ba a rayuwarsa da yake yi filmadin wal a halin da ya wuce da halin da yake ciki fahana hanu ula'i fi bali ramadan ga mu muna fuskantar watan ramadan Shahar siyami was salati was silati wal ihsan watan azumi watan sallah qiyamul layli watan sada zumunta watan kyautatawa ma za a adatta li qudumi hadha Alkarim mai ka tanada saboda gabatowar wannan babban bako mai karamci fa wani ma yujabuhu ramadanu abu farkon abinda ramadani yake wajabtawa ziyadatu tawbati wal istighfar shine ƙarin tuba da istighfari ka ƙara tuba zuwa ga Allah ka ƙara istighfari neman yafiya cikin kurakuranka wa ziyadatu fi'lil khairati da ƙarin ayyuka na alkhairi wajtinabul munkarati da nisantar abubuwan da shari'a ta hana wal ihsanu lin nasi furadan wa jama'atan da ƙara kyautatawa mutane sai kun su da jama'un su wala sai ma idza nazarta fi ahwalin nasi yawma musamman ma idan ka lura da halin da mutane suke ciki a yau wa ma min ju'in wa maradin wa ma yata'allaqu bil ilmi da halin da suke ciki na daga wato yunwa da rashin lafiya da rashin da abin da ya shafi ilimin yara wa khasatan al-imtihanatu nihaiya musamman wato jarabawa ta karshen shekara ta wanda suka zo fita daga secondary school yanzu na tabbata duk wanda suke da yaya yanzu babban rigimar kenan wanda yake da yaya bare ai sun kai biyu sun kai uku za su yi kanji a shekara daya yanzu tashin hankali ya same shi muna fi da ne ke ta ai na biya masa shi kadai ne wajen dubu saba'in na biya masa to jarabawa ce wajen uku ga neko ga jam ga wa da wata ma guda ɗaya ta hudu to mutum ɗaya ce ya biya dubu saba'in da kajin amani da yara biyu ko uku kuma gashi ana ta kokowa dama da abin da za a ci a gidan wani allah makarantar dama da bashi bai balance ba to kaga kun ga to ana cikin wani hali to irin waɗannan abubuwan ake so kullum ke lura da shi a cikin makautanka a cikin wanda kake tare da su a cikin al'umman musulmai wani irin ɗauki za ka kai musu saboda haka mu lura da irin waɗannan abubuwa fa'alal mustaqiin akan wanda suke da iko an nemo fursatahum ta amfani wato damar su wa yashkaru jannatahum wa yashkaru jannatahum su sai aljannar su wa qala alaihi salatu wassalam wallala daraja da amsa Allah tabbata a gare shi yace wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akihi Allah yana taimakon bawa mutukar bawa yana taimakon bawa dan uwansa to kenan ka taimaki bayan Allah sai kai ma ka samu taimako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wani hadisi na muslim ne ya dai faɗa ake man la yarham duk wanda baya jin kan mutane baya tausayi to la yarham shi ma ba za a tausaya masa ba walalla ka dauka rashin tausayin a nan duniya ne ba za a tausaya maka ba ita duniya ana iya maka istidraj ba ka tausayin mugu ne kaza ne kai da wani wani wata sufa mara kyau ka hada amma kuma abin da kake samu baka daina ba karuwa yi wai da aka ce la yarham din ba sani ba ko sai ka ji hannun mala'iku ne ba za ka samu rahamar ba to kuma kaga ai har gara ma a kama ka daga nan da amma ka istidrajin wannan ta lalame kamar ke in ji bahaushe a barka ka ɗau zunubin ka cikakke sai ka je lahira a kama ka kuma kamun da ba za ku kwace ba Allah maɗaukacin sarki wato ya kiyaye wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi ayyuhal ikwatu fillah ya ɗan uwana cikin addinin Allah ma'alumun ladaiku abu ne sananne a wajenku anna mahabbatal khairi min da'ab salihina sal alkhairi yana daga cikin ɗabi'ar salihan bayi kama wa safahumullahu ta'ala fi suratul mu'minun kamar yadda Allah ya siffanta salihan bayi a suratul mu'minun yace innal ladina hum min khashyati rabbihim su ne wanda kullum suna cikin takatsantsan tsakaninsu da Allah wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun sune wanda suka yi imani da ayoyin ubangijinsu sawa'un kaya kauniya wanda kake gani tafiyar dare da yi ne hudowar rana da faduwarta to sun yi imani da ayoyin ubangijinsu sannan zina na bi rabbihim la yushrikun su ne wanda ba sa shirka da Allah shine karshen laifin da an kaiwa Allah baka tuba ba din rahamarsa ar-raufu ne shi ar-rahimu ne shi al-wadudu ne shi latifun ne da ibadihi amma in dai kai shirka baka tuba ba in ya banka kauta ba zai waiwaye ka ba Allah ya kiyaye inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yace wa man yushrik billahi duk tara isman azima duk wanda ya shirka da Allah to tabbata hakika ya kinki mokatan zunubi Allah ya kiyaye saboda a kiyaye a nisanci shirka yasa tauhidi kullun ake so kake karatun sa kake sanin sa dan yafi komai matsala kada ka je baka sani ba kana ta tutiyar addini kuma kana zubar da addinin ka musamman in ka shafi kasuwa ko ka shafi siyasa yanzu abubuwa sun ɓaci zo ne zai gero ya zaka ka shirka baka sani ba Allah ya kiyaye to bi rabbihim la yushrikuna yace yi utuna ma atau cikin sufofin masu imani dai su ne suke bada abin da aka basu ma'ana damar da Allah ya basu ba ka wasa da ita an ce abin da Allah ya basu karka ke kallon mai kuɗi da Allah akara da lafiyar da mai kuɗin da alaka bashi rabin ta da ya bada kuɗi mai yawa in ma bai bada kuɗin duka ba dan ya same ta to ka kalli kuɗin sa kai lafiyar da Allah ya baka ya fi sha'awarka wani mulki Allah ya bashi wani ilimi Allah ya bashi to duk abin da Allah ya baka shine jarinka to a dunkule sai aya ta ce daga cikin sifar muminai wallazina yu'tuna ma ataw sune suke bada abin da aka basu ma'ana suke sauke wajibinsu wa qulubuhum wajlatun kuma zukatansu na raurawa ba kafa ba suke wa Allah ba in sun yi Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambayi annabin rahama wai masu sauke wajibin nan kuma hankalinsu baya kwanciya suna haɗa kyakkyawa da mummuna ne annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan suka yi me ya hana hankalin su ya kwanta rashin garantin an karba ko ba a karba ba duk lokacin da zaka yi aiki ka ce ai mu mun yi namu sallan mu ta je ta ai ka ba kanka garanti ne shi kuma Allah yake ce fala anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kar ku tsarkake kanku shi ya sanin waye tsoron Allah kana cewa an karɓi zaka yanzu ka sanya kanka cikin masu tsoron Allah shi kuma ce fa falatu zaku an kusa ku to kaji siffar mu'minai yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un sai Allah ce ulaika yusari'una fil khairati irin waɗannan masu imani to yusari'una fil khairati zaka samu gaggawa suke takai takai suke wajen ayyuka na alkhairi Allah ya ƙara sikirinin ɗinsu ya ce wahu su irin wannan masu imanin laha dangane da ayyukan alkhairi kuna tsere tsere suke masabaka suke to zaka in ka jika cikin wanda idan alkhairi ya taso kokari kake ka shi kuma ka aikata shi in ka jika ko ba ya taso ba ko ba ka ne ba a sanar da kai ma sai an yi da gaske to sai ka tuhumi kanka ba siffar masu imani ba ce sura ce ta muminai su kutun da guda tun farkon ayoyinta Allah ya zano siffa goma sha ɗaya har zuwa aljannar firdausi aka taso a ciki Allah ya ce alladhina yarsuna al-firdausa hum fiha khalidun yanzu da aka taho cikinta daga ayata 58 har zuwa ayata wato 80 Allah ya sake waɗanda ya ƙara innan sufofin na masu imani isariku na filkarati wa la hasabiku ke ce wala nukallifu nafsan illa wusaha amma duk abin nan da ake cewa masu imani suna yi siffar su wanda aka ba wa dama ne shi wanda ba a ba shi dama sai Allah ya ce amu ba ma tsora wa rai sai abin da za ta iya mutukar ba mu baka dama ba za mu tambaye ka ba la nukallifu nafsan illa wus'aha amma kuma in muka baka dama baka amfana da ita ba sai ce waladaina kitabun yantiqu bil haqq muna da littafin da yake furci na gaskiya sai abin da kai sai ka gani abin da ka ƙi da damar da aka baka sai an tambaye ka waladaina kitabun yantiqu bil haqq yasa a farkon wata surar yace wa inda na kitabun hafi mu muke da littafin da yake kiyaye aikin kowa shi yasa yake wa inna alaikum hafizin kiraman katibin alamuna ma fa'aluna akan ku akwai matsala fa duk abin kuke da abinda kuke kin yi akwai kiraman masu karanci mala'iku kenan marubuta ne suna sanin ma ko mun girma ko mun kankantar fa'aluna irin abinda kuke aikatawa a hannu fa kake kawai yawwa in imanin ka zai maka gadi ka gyara ko ya maka gadi ka gyara in ka bar imaninka ka bi wani layi to za ka je inda ba zai bulle ba kuma a riƙe ka kuma a gurin Allah ya kiyaye to Allah ya ce ba ma tsora mutum sai abin da zai iya amma fa abin da zai iya ya wala dai na kitabin tsoko bil haqq muna da littafi na gaskiya wahum su bayi la yuzlamuna ba a zalunta su amma fa abin da kai zaka gani a kwanan cinka haza abu talha al ansari radiyallahu anhu ga Abu Dalat al-Ansari Allah ya kara masa yadda lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya yace lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba samun aljanna ba ku zama nagartattu har ku shiga aljanna ba za ku taba samun wannan ba sai kun ciyar da abin da kuke so aya tana sauka ba je ka dawo cikin gaggawa Abu Talha yana cikin manyan masu kuɗi a Madina ya zo ya ce ya Rasulullahi wannan aya ta sauka to gona ta bi ruha duk cikin abin da na mallaka na fi santa duk cikin amfani na fi santa to zaka ya rasulullahi ke ta fi sabilillah annabi baya cin sadaka yace ba zan hana ka amsa kiran Allah ba dan ka samu abin da yake wajen Allah amma gonarka je ka ka raba wa ƴan uwanka na jini da wani da wani da wani yace zan yi haka har annabi ya ga masa hikimar kyauta ko sadakar da ka ba ma dan uwa na jini yace lada biyu ga ladan sadaka ga ladan sada zumunta to kaga in dan lada kake kai inuwar giginya da ka tafi nesa a kana da damar ka je nesa ka je kusa amma ka bar kusan ka tafi nesa kawai ka tare to in Allah ya baka dama ko ina karka manta da shi haske ne bisa haske amma dai awwalu ma yajibu yan uwanka na jini atizal qurba haqqahu ba abota ci din nan saboda haka annabi ya ce je raba yan uwansa na jini ya je raba musu annabi ya ce bakin bakin ni'im hazihi tijara madalla da wannan kasuwanci da kai ya kai da Allah ya baka dama kana irin wannan kasuwanci ga mutane a cikin matsala kuma an gaya maka masa'ib qaumin inda qaumin fawaidu musibar da ta samu wata fa'ida ce a wajen wasu yanzu wanda yake fama da kudin jarabawar ƴaƴansa wanda yake fama da abin da zai ci wanda yake fama da rashin lafiya sai kai amfani da abin da Allah ya baka yanzu masifa sai kuma ta sai maka aljanna masa'ib qaumin inda qaumin fawaidu Allahu akbar ja fi marawahu turmizi ya zo a cikin abin da imamu turmizi ya rawaito albani ya inganta shi daga abi huraira yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kafa adalaza duk wanda ya ji tsoro tufa zai yi zai wa man adalaza wanda ku ji yayi sammako to balagal manzila zai kai masauki a lokacin da yake so in dai kai sammako to za biya bukata za ta biya shi yasa bahaushe yace ai wanda yake so ya je a lokacin da yake so to ya fita a lokacin da baya so amma ka tafi lokacin da ga dama za ka fito zan ka je lokacin ake so ya bai taso ba to annabi ce man kafa adalaja wanda ji tsoro zai yi sammako wa man adalaja ko balagal manzila wanda yi sammako ko zai kai ga masauki sai sai ala ku saurara inna algaliya kadara Allah tsada ne da ita sai ce ala inna silatallahi aljanna ku saurara kadara Allah ita ce aljanna wa kiran ayyuhal mustami'un al-kiram a ƙarshe ya kuma su sauraro ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga abi hurairah dai yake cewa manzo Allah ya ce ma min yawmin babu wani yini yasbahu al-ibadu da bayi za su wayi gari a bayan kasa illa malakani yanzulani face mala'iku bi suna sakkowa fa yaqulu ahaduhuma sai ɗaya daga cikin mala'ikun yake cewa Allahumma a'ti mumsikan kalafan Allah tu wanda yake ciyar da dukiyarsa Allah ka mayar maka Allah ka canja maka da sama da abin da ya ciyar wa qul al-akaru ɗaya daga cikin mala'ikun kuma yana cewa Allahumma ati mumsikan talafan Allah duk wanda yake riƙewa duk wanda yake yin rowa duk wanda baya ciyarwa Allah ka sanya masa tasgaro a cikin dukiyarsa haka idan ka ga kana ciyarwa to Allah zai ta ƙara maka wasu masana sun ce sirrin abin da ya shafi kano shine wannan ciyarwar da aka tashi da ita mafi yawanci akwai ciyarwa sai ta rike garin to kowa ma kai ma in kana so ka rike dukiyarka in dai da imani da Allah ba jaraba Allah za ka yi ba a yin dan jaraba in gani ne wannan kuma sai yadda Allah ya amma inda imani ku za ka sakamakon haka wanda ko baya yi yaga kuma zuciya tana karuwa to kuma abin da muka faɗa a baya kenan Allah subhanahu wata'ala ne yake masa wato istidraji Allah madaukakin sarki ya kiyaye to haka lalle mu kiyaye ga wannan domin in kana son wannan to ka samu ka kiyaye Allahumma fiqina lima tuhibbu wa tarda Allah ka dace da mu ga abin da kake so wato ka da shi ibadallah bayin Allah sallu wa sallimu ala al-bashirin nazir ku yi salati ku yi karin neman aminci akan wanda ya zo da bishara da gargadi wa sirajul munir kama amarakum bi zalikum rabbukum اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورد اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بأخوك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشئا اللهم ثبتنا على الإسلام وارزقنا حلاوة الإيمان واجعلنا من أهل السعادة يا كريم يا منان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر wallahu ya'lamu ma tasna'un fa qumu ila salatikum